وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وحلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya lahadi shida ga watan Ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha takwas da watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙarraya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani guda da ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni jihar kaduna a wannan kasa mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul mulk aya ta goma sha biyu yau da izinin allah za mu tashi a aya ta goma sha uku inda Allah matsakaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله مدوككي bayan ya faɗi irin gafarar da ya tattala wa mu'minai masu tsoron Allah masu tauhidi wanda ba sa shirka a rayuwarsu Allah ya musu tanadin wata irin gafara da kuma lada mai girma saboda tauhidin da suke da shi babu abin da mace za ta mallaka a duniya kamar kaɗai ta Allah shine tauhidi duk wani abu idan mutum ya rasa tauhidi to ya rasa duniya kuma ya rasa lahira kun san cewa darajar tauhidi yana sa Allah ya yafe masa kurakuransa ko da yana yin wa'ansu ababai na saban Allah da bai kai shirka ba shi sa shehun musulunci Muhammad bin Abdul Wahab ya buɗe babi a cikin littafinsa kitabun tauhid babu man haƙaƙa tauhid abin da ke magana akan wanda ya tabbatar da tauhidi a furucinsa a zuciyarsa da gabansa wajen aiki dakalar janna bi ghairi hisab wannan mutumin zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba akwai hadisin da ya shahara a bakin malamai wanda malaman hadisi suna kiransa hadisul bitaqa hadisin abdullahi bin amr bin al aas wanda imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa wani mutumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsa ranan tashin kiyama zai zo gaban Allah tun da yake bai taɓa aikata wani aiki na alkhairi da daɗe amma wannan mutumin tun da ya zo duniya har ya koma ga Allah bai taɓa shirka ba yana da sabon Allah ne iya wato shi kansa bai san irin sabon Allah da yi ba fa da lahu 99 sijillan aka fitar masa da fayil na laifuffuka guda 99 ɗari ba ɗaya kullu sijillin maddal basar kowane fayil guda ɗaya in aka shimfiɗa shi ba ka san iyakansa ba kowane fayil guda ɗaya idan aka shimfiɗa shi inda Allah cewa Allah maɗaukaki yana magana akan cewa kowane ɗan adam mun sanya masa fa'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura shine Allah ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi dukkan wani mutumi mun lizumta masa wato takaddansa a wuyansa wa nukhriju lahu yawm alqiyamati mun sa mai CCTV na Allah duk abin da kake yi a nan ne duniya kike tunanin ba mai kallon ki amma a lahira wannan CCTV da Allah ya sa maka a wuya zai nuna ayyukan da kake yi sannan mala'ikun da suke rubuta ababen da mutum yake aiwatarwa suna nan ana rubutawa kuma za a nuna wa mutum shine mutum zai yi mamaki mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wannan wani irin littafi ne baya barin ƙananan laifuffukan da nayi tsakanina da ubangiji balle manya-manyan sai ya iyakance su ya kula da su Allah ce wa wajadu ma amilu hadira dan adam ya tadda abin da ya aiwatar a gaba gare sa wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan bayin su bi ma'ana ba wanda Allah ke sa sai dai shi ya cuci kansa yayi abin da ba daidai ba to wannan mutumin an shimfiɗa masa wato fayil ɗin laifuffukansa sai Allah ya tambaye sa wai shin mala'ikuna sun zalunce ka abin nan da ke cikin wannan fayil ɗin guda 99 kowane guda ɗaya iya ganin ganinka ƙarya suka yi maka ya ce a'a sun cuce ka a'a sun maka ƙage ya ce a'a sun maka za'ida ya ce a'a duk abin da ke ciki ni na aiwatar sai Allah ya ce inna laka alaina ahadun kana da alƙawali tsakaninmu da kai fa yukhraju lahu bitaqatan maktubatun fiha la ilaha illa Allah sai a fitar masa da kaman ID card shine imaninsa wannan ID card din a rubuce an rubuta la ilaha illa shine musuluncinsa musulmi ne amma saban Allah yake yi Daidai dai da yake bai taba shirka ba bai hada Allah da wani ba sai wannan mutumin ya gaya wa Allah ya ce ya Allah me wannan bidakar za ta yi wa wa'annan fayil din nawa guda 99 kai ba wani ba wani ah, babu mafaka kuma ba abin da zai iya tsiratar da ni sai Allah ce a a a daura shi yau ba za a zalunce ka ba alkawali ne ba a zaluntan bayi a take Allah maɗaukaki ya ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sai a ɗaura wannan fayil ɗin guda 99 a sikeli inda sikelin lahira guda biyu ne kamar yadda na duniya yake sai dai bambancin na duniya da na lahira wanda ya fi nauyi a duniya kasa yake yi wanda ba yi da nauyi sai ya ɗaga sama to saɓanin na lahira na lahira wanda ya fi nauyi shine yake yin sama wanda kuma ba yi da nauyi sai ya yi ƙasa wannan technology ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala ba na ɗan adam ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka ɗaura wannan la'ilaha illallah a kan sikeli wa fashar bihin na la'ilaha illallah sai wannan la'ilaha illallah ya rinjayi wa'annan fayil ɗin guda casa'in da tara dalilin wannan Allah ya gafarta mai shigar da shi aljanna ashe tauhidi ba abun wasa ba ne wanda mutum zai yi wasa da shi duk abin da zai taɓa tauhidinka to dole a sanya shamaki tsakaninka da wannan abin kawa ce uwa ce ko da uwarki ce ta jini mahaifiya ce ko da mahaifiyarki ce ita ta haife ki in dai za ta kawo tazkaro a tauhidinki to dole sai kin shata layi tsakanin ki da ita saboda tauhidi in mutum ya mutu da tauhidi shine yake tsira a wurin Allah amma duk abin da za ka yi ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin hajji ka yi ayyuka na alkhairi in dai kina da tasgaro a tauhidinki ya rusa aikin nan gabaki ɗaya shi sa Allah ya tsawatar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsawatar wa al'ummansa idan a ce irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa irin wannan magana to ai ni da ke mu muka fi cancanta a ce mun wato nisanci wannan aiki Allah ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ce tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika da waɗanda suka zo gabaninka al'ummomin da suka shuɗe baki ɗayansu su ma mun yi wahayi zuwa gare su me sharaɗin da Allah ya yi ya ce la'in a kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka yi shirka in ji fa Allah wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shirkan ba amma ana ƙara nuna wa mabiyansa girman shirka a wurin Allah sai Allah ce la yahbatanna amaluka wallahi shirkan nan da ya rusa ayyukanka gabaki ɗayanta aikin da kai wannan shirkan zai rusa shi gabaki ɗaya wala takunanna min al-khasirin kuma wallahi ba ka zama cikin taɓaɓɓu duniya da lahira manzo Allah fa Allah ke gaya wannan magana ina gani ina gare ki in Allah zai gaya wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganar wanda a cikin bayin Allah babu mai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya iya gaya masa wannan wa min babi aula a ce ni da ke Allah ya gaya mana irin wannan sako ce wato Allah subhanahu ta'ala yake isarwa ga al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi ku sirranta magananku wajen gulma ko munafunci ko shirka ko wani abu a wujharu bihi ko kuma ku bayyana shi kuna tattaunawa tsakaninku da juna innahu alimun bi zati sudur lallai shi Allah masani ne da abin da kira zake koyewa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ce da zaka bayyana maganarka Allah fa ya san abinda ka furta abinda ka boye a kirjinki na tunani mummuna Allah ya san da shi wannan ana so a tarbiyyatar da mu ne zukatanmu mu yi ƙoƙari mu tace zuciyarmu ya zama na cewa ko da yaushe zuciyarmu ya dinga hararo mana ayyuka na alkhairi da abu na alkhairi ba na gulma ba ba na munafunci ba ba na kutun gwila ba kuma ba na shirka ba saboda zuciya idan ta ruɗe ba ta tunanin komai sai sharri kuma idan zuciyar ɗan adam ya lalace ya fi dutse ƙeƙashewa haka Allah ce dangane da banu isra'ila sun qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa sa'annan zakatanku ya ƙeƙashe bayan hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yayi fa hiya kal hijara Allah ce duk zukatan ɗan adam sai ya koma kamar dutse au ashaddu qaswa ko kuma ya fi ma dutse kashewa. bi ma'ana sai malaman tafsiri suke cewa abinda ake nufi a nan zukatan mutane zai rabu kashi biyu zuwa uku a wannan ayar tana magana akan zukata za ta rabu kashi biyu kashi na farko ta kashe kamar dutse kashi na biyu ta ƙeƙashe ta fi dutse ƙeƙashewa to duk zuciyar da aka ce ta ƙeƙashe kamar dutse kun ga babu amfani a cikinta zuciyar da kuma aka ce ta fi dutse ƙeƙashewa to kun ga wannan mutumin ya shiga cikin halaka ya shiga cikin abin da zai raba shi tsakaninsa da ubangiji to zuciyar da ta ƙeƙashe kamar dutse ita ce ko da yaushe tana hararo shirka kafi duk inda za ta je ba ta tunanin wani abu sai abin da zai sa ta yi abin da take so na tsafi ko kuma tana so sai ta yi abin da ta ga dama menene abin da ta ga dama shine sai abin da take so zai gudana a gidan mijinta yanzu tana so ta mai da mijinta lusari sai abin da ta ce Ba wato ba zai zama ɗa namiji a gidansa ba sai ita abin da take so shi zai gudana a gidan kuma sai dokar da ta bada shi zai gudana amma da yadda ce ko ɗanta ne ake yi wa haka ba za ta yadda ba za ta ce an mallake mata ɗa za ta yi ta fituna kai akwai matar da saboda bala'in fitina karfe ɗayan dare za ta kira mijin ɗanta wa ne zo nan gidansu ɗaya sai ta ce tana so ya fita je sai mata abu in ya kalle ta sai ce to baba <laughs> ina zan je in samu wannan abun saboda wai ita wai matarsa za ta tsotse shi saboda haka ita ta wahala da ɗanta yanzu ne take ɗaura shi akan abu ya ce to dan girman Allah malam ya zan yi da wannan baiwar Allah sai karfe ɗayan dare sai ta ce ya tashi tana so ya je su yi mata abu kaza wani lokaci saboda babar ya kakkashe wayan ba ta kira shi amma sai ta zo daidai kofar ɗakinsa window sai ta buga wani sai ya tashi fito fito fito sai ta musgunawa kuma kila lokacin da babansa ke da rai a wahalar da baban kuma bincika haka ne amma yanzu ga shi wai ba ta so a wahalar da ɗanta ita ma shi sa take mai waɗannan ababen kuma irin waɗannan ɗabi'u ana samu wasu mata suna aiwatar da shi wasu kuma mazajensu ne wa'ansu kuma 'ya'yansu ne sai abin da suka ce suka mai da mazajen wato lusarai sai abin su suke so ya zama mijin hajiya sai abin ta ce ba haka ba ba za a yi ba to Allah ya ce irin wa'annan ababen da kuke kullawa a zukatanku mummuna ko na kutun gwila wadda wata ita kawai a duniyan nan ba abin take kyamata kamar a ba ta abokiyar zama ta zama wato kanuwarta ita ba ta son kanuwa ita ta fi son ita kadai kuma ita kadai take so ta zauna a duniya saboda haka duk yadda za ta yi duk bokayen da ke duniya ta san su za ta karaɗe nan za ta karaɗe can ba don komai ba ita dai an gaya mata in ta je kaza za ta yi kaza irin wannan Allah ya ce idan kuka sirranta maganan tsakani tun da kawaye ne wannan za ta zo ta gaya mata akwai wani malami a can boka kenan akwai wani a can garin akwai wani a wuri kaza duka ta karaɗe su Allah ya ce ya san abin da zukata suka koyi mummuna da haka mu dinga ƙoƙarin tace munanan tunani da ke zuwa a zukatanmu shi sa sahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ya ma'aikin Allah wani lokaci ba shedan sai ya an tayo mana wani mummunan tunani furta ma wannan tunanin sai mu ji gara a ce ka faɗo daga sama ka gargaje ya fi maka da a ce ka furta wannan kalma yaya hukuncin wannan ya ma'aikin Allah manzo Allah ce kuna jin haka Ka ce ke eh, ya ma'aikin Allah sai ce to duk wanda yake jin wannan a zuciyarsa ya ɗanɗani zaƙin imani a zuciyarsa ka ji cewa da ka furta wannan maganar tunanin ma da ya zo maka sai ka ji dama a ce ka faɗo ka rijiddige ka lalace ya fi maka alkhairi da a ce ka furta wannan sai manzo Allah to duk wanda yake jin irin wannan a zuciyarsa ya ɗanɗani zaƙin imani a zuciya Allah ya mana zaƙin imani Allah madaukaki ya ce ala ya'lamu man khalaqa sai yazo da harfu tanbihin wa tawkidin ku saurara Ya ya'lamu man khalaqa ashe Allah ba ya fi kowa sanin bayansa da ya halice su ba dukkan nan Allah subhanahu ta'ala ya san me ke zukatan mu sa'annan kuma ya san mu farin sani ai babu wanda ya kai kowa sanin ɗanta ko ko to Allah da ya halice mu ya fi kowa sanin mu saboda ya san abin da zamu yi tun kafin mu zo duniya fa Allah ya tsara rayuwar mu hadisin ubadatu dan samit da kuma hadisin amr bin al-as manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan imam muslim yace qaddara Allah maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin Allah ya tsara komai yau dinnan lahadi shida ga watan ramalana za ki zo wannan masallacin ina fata an gane za ki zauna a inda kika zauna da tufafin da ke jikinki da komai Allah ya rubuta tun kafin halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara wannan ashe kuwa ai Allah ya fi shi ne fi cancanta a ce ya san komai namu babu wani abu namu da zai buya gare sa to wannan yana nuna mana lallai Allah subhanahu wata'ala ba abun wasa bane wanda ya san motsin mu to ta yaya za a ce ya hana mu mu ki hannuwa ta yaya za a ce ya ba mu umarni mu ki bin umarninsa idan ko ya tashi damkar mu kai ba za mu ji da daɗi ba Allah ce inna batsha rabbika lashadid lallai jam'a ta ubangijin ka yana da tsanani innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shine wanda ke fara halittar dan adam sa'annan kuma shi yake dawo da halittar ka bayan ka mutu ka riddige ka zama kashi Allah shi zai fitar da tsokar da ke jikinka asusuwan da suka riddige banda na baya Allah shi zai ƙara haɗa su ya fitar da kai ka fashi kuma ya maka hisabi akan ababen da mutum ya aiwatar yana duniya to wanda wannan ne wato aikace aikacensa yana nuna mana rububiya ta Allah subhanahu wataala sai yace wa huwan latiful khabir Allah shine mai tausasa halittun bayi da tsari na bayi sannan kuma mai ba da labari akan duk abin da muka aiwatar Sahullahu wa nasu Allah ya kiyaye duk abin da muka aiwatar a duniya mu kuma da muke bayansa mu mun manta cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza amma a lahira Allah zai dinga zaƙulo mana laifuffukanmu shi sa hadisin Abdullahi ɗan Umar dan Khattab wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito a farfajiyan kiyama kowa a cikin ban Allah zai kira shi da sunan babansa fulanatu bintu fulanin wacce yarwa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen kirki za su amsa za su ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka manzan Allah ce mu'minai waɗanda suka kiyaye dokokin Allah a duniya Allah zai ce masa udunu matso ke kuma sai a ce miki matso sai ki matso Allah zai ce matso zaki ƙara matsowa zaki yi magana da ubangiji babu shamaki tsakaninki kuma babu tafinta tsakaninki da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya fara zakuro miki laifukan da kika yi a duniya ai mutum mai mumini in yana saban Allah baya so a gansa ko shine manzo Allah ce wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma ba ka so a ce mutane sun ganka kana wannan kana aiwatar da wannan laifin kuma mumini yana boyewa wannan fa ba wai yana nunin cewa ki je ki dinga saban Allah a boye ba ki ce amana ya ce to ai in kai na saban Allah a boye shikenan shikenan a'a ana nufin mutum mai imani idan yana saban Allah baya so a gansa ai rauni ne na imanin a daidai lokacin yasa har yake yi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidai wannan gabar sai Allah ya matso da kai ga ka gashi sai ce amilta kaza kin aikata kaza sai Allah ce amilti kaza ke baiwar Allah wacce kin yi kaza a duniya sai ta ce iya rab haka ne ya Allah yi. amilti kaza kin yi kaza iya rab sai ta ce eh ya Allah nayi Allah zai dinga zaƙulo miki laifuffukan da kika yi a duniya da wanda kika yi tsakaninki da 'ya'yanki da wanda kika yi tsakaninki da mijinki da wanda kika yi tsakaninki da iyayenki mahaifinki ko mahaifiyarki da wanda kika yi tsakaninki da yayyinki ko kannanki ko kuma siblings ɗinki wanda kuke uba ɗaya duk irin laifukan da kika yi Allah sai ya zakulo miki in na makwabta ne Allah zai zakulo miki a wajen sana'a ne ko aiki ko kasuwanci duka sai Allah ya zakulo irin waɗannan laifukan manzo Allah ce a wannan lokacin sai ki saduda kina ganin shi kenan hakin halaka sai Allah ce satartu halaki fi duniya lokacin da kike yi a duniya ban taɓa barin wani makhluki ya ga wannan aikin ba na suturce ki na rufa miki asiri ba wanda ya gani dan da wani zai ganki a ai da ki zai faɗi a idansa ko yace wa kazalikal yau yau din nan ma haka zan suturta ki ki tafi na yafe miki yace amma al-fasiq wal kafir wal munafiq kun ga fasiki kun ga munafiki kun ga kafiri sai manzo ce waɗannan mutanen guda uku Allah zai shelanta su a duniya fulanatu bintu fulanin wacce yarwa ne sai ta ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ya ce la labbaiki wala sa'adaiki ba zan amsa miki ba kuma ba zan taimaka miki ba saboda a duniya tana abu ne da gadara da isa tana nuna isa ko dai ta ce su 'yan babban gida ne ko kuma ita mijinta 'yan babban gida ne ita ma ɗan babban ƙyar babban gida ce babanta haka kakanta kai kowa nata ita ta fito daga wato royal family ko kuma ta fito daga babban gidan da duk wanda ya ganta ya san cewa ba karaman mace bace to wannan dalili kaga isa kenan da kasaita suka yi ta saban Allah yadda suka ga dama to sai Allah ya ce to a yau ba zai taimake ki ba kuma ba zai amsa miki ba kuma mumina an rufa mata asiri ko ba wanda ya san me aka tattauna da ita a inda take sai Allah ce amilki kaza kowa sai ya ji Allah ya ce kin yi kaza wacce sai ta ce iya eh, rab eh ya Allah ta yi kaza kin yi kaza sai ta ce iya eh, rab eh ya Allah ta yi haka za ta yi ta faɗi to anan tana tunanin wancan da aka rufa wa asiri aka ce a tafi da ita aljanna ita ma za a mata me ta san cewa Allah ya riga ya fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba sai Allah ya ce wa mala'iku tafi da ita zuwa jahannama ɗauko kasa zar'uha saba'una zira'an yawan tsawon wato sarkan da za a ɗaure ta da shi zira'i saba'in girmanta sulukuha. a ɗaure ta da shi sai a ɗaure ta sannan a jefa ta wucin jahannama Allah ka tsare ne. to ashe kenan fasikanci kafirci sannan kuma a munafirci yana hana mutum samun daraja a wajen ubangiji a duniya yana raba ka da mutane musamman mutanen kirki sannan kuma a lahira yana raba ka da ubangiji kuma yana raba ka da aljanna Allah ka tsare mu shine Allah ya ce latifun khabir Allah shine mai bada labari a duk abin da muka aikata shi sa Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda isa ya baka labari kamar Allah mai bada cikakkiyar labari akan ababan da bayansa ke aiwatarwa yanzu ta idan ya zauna a gaban mahaifiyarsa sai ita ce ke bada labari akan sa ko lokacin da na haife ka na suma na yi kaza na yi kaza lokacin kana yaro kana kaza kana kaza ita ce za ta bada labari cikakke akan wa kanta ko kuma ta bada cikakken labari akan yarta saboda ita ta haife ta ta san komai motsi nata to Allah shi ya halice mu shi ya samar da mu wanda da babu mu saboda haka komai namu ya sani shi zai bada labari akan ɗabi'un mu sai ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah cikin ni'imarsa da rububiyarsa shine ja'ala lakum al-ardha zalulan shine ya shimfida muku doran ƙasa. ya shimfida mana doran ƙasa. famshu fi kibiha. ku yi yawo ku yi tafiya a cikin sassansa na doran ƙasa. wa kulu min ku nema ku ci daga cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya baku a doran ƙasa. sai ce wa ilaihin nushur kuma gare sa tayarwa yake bi ma'ana shine zai tada ku a doron kasa huwa ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan la'allakum tahtadun Allah ce shine wanda ya shimfida muku doron ƙasa. wa salaka lakum fiha subulan Allah ya sanya muku hanyoyi a doron ƙasa. duka wa'annan hanyoyin Allah ne tsaga mana ita ya riga ya tsara mana hanyoyi daban-daban akwai hanya a ƙasa akwai kuma hanya a sararin samaniya wanda shine jirgin sama ke tafiya sannan a ƙasan akwai hanyoyi na jirgin ƙasa sannan akwai kuma hanyoyi na jirgin ruwa wanda mutane ke tafiya suke tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari duka wannan Allah shine tanada mana da wannan shi yasa yace wasama'a banainaha banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un sama Allah ce mun halice ta da ƙarfi kuma mu masu faɗaɗa ta ne wal arda farashnaha wa ni'mal mahidun Allah ce ƙasa mun shimfiɗa ta madalla da masu shimfiɗan nan wato Allah yayi aiki kuma ya ba aikin kamar da yace faqadarna fa ni'mal qadirun muka tsara kuma madalla da masu ikon tsara abu da shimfiɗa shi yadda suka ga dama wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa litasluku minha subulan fijaja Allah ce wallahu ja'ala lakum al-ardha saƙa. Allah shine wanda ya sanya muku doron ƙasa ya shimfiɗa muku ita me dalili yace litasluku minha hasubulan fijada saboda ku shiga sassan doron ƙasa hanyoyi daban-daban ku nemi arziki a cikinsa shi sa a nan ya ce famshufi ha wa kulomin riskin. ku bi hanyoyinta sa'annan ku ci daga arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa muku a doron ƙasa wannan duka Allah ya tattala mana wannan ne saboda mu bautata masa yanzu a ce Allah ya azarta ki da mai gida duk abin da ake mace ke bukata na kawainiya gwargwadon iko Allah ya sa wannan bawan Allah ya tattala miki shi kin samu a gidanki to me kike bukata kima wannan mutumin shine a masa tukuki ko shine a masa biyayya to amma sai ya zama a irin wannan halin sai mace ta zama butulu da wannan abin sai ta ƙi masa biyayya shin zai jure zama da ita in wani ya jure yana da haƙuri wani ai ba zai jure ba ko zai ce wannan mata ta zama butulu saboda haka ba zai iya zama da ita ba to ku duba irin ni'imar da Allah ya mana idan da Allah ya sa miki kin biya ne ko akwai kasuwan da ake sayar da ido hancin da Allah ya sa miki biya kika yi akwai kasuwar da ake siyan hanci da oxygen ɗin da kike shaƙa Allah ya baki ko siya kika yi duk kuɗin ki kuwa idan kika ce za ki siya ne iskan da kike shaƙa zaki gane cewa lallai Allah ya maka ni'ima ku duba wanda Allah ke jarabtar su a cikin ƴan uwansu mutum ya shiga koma wanda sai an sa shi a oxygen nawa ake biya ya ba karamin kuɗi yake biya ba ko to a ce ku duba shekarun da Allah ya yi miki a duniya wata talatin wata arba'in ko ashirin ko sha ko hamsin ko sittin ko saba'in shekaru saba'in ɗin nan fa duk wato Allah ya baki iskan nan da kike shaƙa kyauta ba biyan sisi amma abin da Allah yake so ki masa biyayya ya ce to daga cikin biyayyar da yake so ki masa ke a matsayin ki na ya mace hijabi shine suturanki duk inda za ki je ya zama na hijabi shine suturanki ba hana ki ki na ya mace ba ba hana ki yin abin da kike so ba na sa kaya mai kyau mai tsada Allah bai hana ki ba amma ya ce in kin sa kaya mai tsada a cikin gidanki ki yawo cikin ‘yan uwanki mata ki yi mu'amala da su amma in dai za ki fita wanda ba maharraminki ya ganki ba to saboda haka a yanzu ki lullube wannan adan nan naki sai gagara wata ta gama ado tana ganin a gida ta zauna ta sa kaya ta cancara adanta kuma mijinta ya kalle ta bai ce kai sweetie you are looking gorgeous ba sai ta yi fushi wannan mutumin na yi kaza bizu ya ce min kaza ba sai ta kirkiri tafiya anguwa a daidai lokacin tana zuwa wajen kawarta tana kallanta sai ta ce kai hajiya wacce wallahi kin yi kyau sai ta ce yanzu na ji daɗi wallahi saboda a can ba wanda ya kamata ya yaba bai yaba ba to nan kuma an yaba mata ta ji daɗi kin manta cewa Allah da ya halicce ki fa shi ya ce in za ki fita ki lullube wannan adon amma in kin shiga cikin ƴan uwanki mata babu laifi da kin cire hijabin ki amma kada wani wanda ba muharramin ki ya ga adon ki Allah ya hana ki in har Allah zai ce dattijuwa wanda babu sha'awa a tattare da ita kuma babu wanda zai ganta yayi sha'awarta kai ko dattijo dan wanda ba zai kalle ta yi sha'awarta ba Allah ya ce da liƙe jikinta to ina ga wacce ba ta tsufa ba Allah ce wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan laysa na junahun an yad'ana thiyabahunna ghayru mutabarrijatin bizina Allah ce babu laifi dan ta sa kaya ne kyau na ado amma kada ta bayyana jikinta tsohuwa wanda jikinta yayi folding fa yayi folding Allah ce duk da haka in ta yi ado kada ta bar jikinta haka kurin ta lullube fa min babu aula mace da jikinta bai yi folding ba ta lulluke ne jikinta saboda ita ya mace ta fi komai tsada yanzu idan kun shiga wajen da ake siyan zinari ya ake yinsa ana sa shi ne a cikin wato gilashi ko bayan gilashi ita ake sa zinarin ana sa mai mercury Bob ne sannan kuma a lullube shi a sa wani auduga wannan yana nuna darajar da yake da shi ko to mata haka shari'a ta musulunci ta kima ta iyayenmu mata saboda daraja da kima da mata suke da shi sai aka ce a lullube Allahi ba za ku san sirrin lullube jiki ba bi ma'ana rufe jiki da hijabi sai waɗanda suka ɗanɗani zaƙinsa ni ba labari aka bani ba a nan gwandu road ina tsaye na tsaya wajen wani abokina muna magana sai wani iyamuri ba labari aka bani ba a gabana wata yarinya ta zungura hijabi har kasa tana tafiya da ta wuce ta gaishe shi shi abokina ɗin sannan da ta wuce sai ya ce za a like me a mari this kind of Sai na ce, why did you appreciate her? sai because I don't know within that they hide I want to see the thing within they hide ya ba sai na ce sai na ce mai to wa'ancan da suke sa suke yawo da pornographic dressing pa sai ce no that one you don't already see him now what do you want make you see again these ones where they where they hide and you don't know what thing they hide that's why I want marry them ya mari ne ashe kenan idan mace ta fitar da tsiraicinta duk da namijin da ya san abin da yake yi ta ya kallonta da kima ya kallonta da daraja saboda abin da yake da tsada ta gama tallata shi ta ce ɗan sholusho ya zo ya kalla ɗan ya zo ya kalla ɗan kodin ya zo ya kalla ɗan dr blue ya zo ya kalla ɗan shisha ma ya zo ya kalla sa'annan kuma ɗan kokin ma ya kalla mai zuwa lahira ya dawo ma ya kalla sai ƴaƴanmu wato abin da suke yi shine kauda kaudan nan da ake sawa na mutuwari ake sawa matattu da su yi wallahi ƴaƴanmu maza da mata shi suke sha wai shi ne suke cewa za su je lahira su dawo sai sati biyu a kwance sai ce ya je lahira ya dawo akwai wanda yake bani labari a aso koro mun haɗu da shi yake gaya min har ya nuna min a wayansa yake nuna min hoton yarinyar ya ce wannan yarinyar abokinsa ya daɗe yana cin tatanta saboda ya yi lalata da ita ta sha irin wannan abin a wani hotel a Abuja ya ce sai ya zo ya tada ita a kwance a shekar ga ta mutu bai sani ba ya cicciƙe ta ya sa ta a cikin mota ya tafi da ita gida ya gama lalata da ita ya ƙara ɗauko ta ya dawo da ita ya ajiye ta a wannan hotel ɗin sannan ya ƙara gaba sai daga baya aka ce ai ta mutu ‘ya'yan abin da suke yi yau fake kenan Allah yake nuna min to kuka irin wannan kuskuren da yawancin mata suke yi a cikin wannan abin sai a ce wai idan ta sha tana jin ta a sama I'm feeling high a hau sama me yasa wai saboda matsalolin maza a gida ya musu katutu saboda haka idan ta sha sai ta ji ta a sama akwai yarinyar da fa an zo da ita mijinta ya shiga ɗaki auren su na farko yana shiga ɗaki sai ta ita tana bacci sai ke tunanin gajiya ne ashe ta riga ta hau sama ta sha ana uku tana banci yana bude karkashin gadon sai ga katan katan sai ta kai a nobi mari biswa sai banka bata saki a kwancan ma ya riga ya sake ta ba ta sani ba sai da ta farfado da ce ta kwashe kayan ta tafi ana uku da auren duka irin wa'annan ababen dukkan su wai su isa da jin daɗi da sauransu saboda haka namijin da ma zai zo shine ATM ɗin gidansu wannan shine namijin da za a aura wallahi akwai bawan Allah da ni na tar da shi ne a Abuja ne muka haɗu da shi sai nake ce mai wani me yasa ba za ka yi aure ba sai ce malam zan yi aure insha Allah na ina kwadaitar da kai aure kaga shekaru kana ja kaza da kaza sai ya ciro wayansa sai nuna mun. sai nuna min sai ce kaga wannan yarinyan she supposed to be my first wife ce yarinyan minista wane tana karatu a Dubai amma saboda karatu sun ce sai na sai ta gama zan aure ta saboda haka ba ita ce she's going to be my second wife amma kaga wannan sai nuna min wata yarinya sai ce she's going to be my first wife sai na ce masha Allah to yaushe ne hausun sai ce malam ba komai muna nan zuwa sai ce amma ka san na ce a'a ya ce kaga wannan yarinya na aure ta sai na ci ubanta sai na tsaya ina mamaki sai na ce a! Ah, shi not going to be your your the mother of your children to be sai ce mala you not understand sai ce wannan yarinyan ni ne ATM din gidansu ashe yana sani ya ce idan na aure ta zan ci ubanta zan ci uban mamanta wallahi haka ya ce min ya ce kafan mamanta zan fara cirewa a gidan gidana sannan ita kuma sai na gallaza mata sai na ce me yasa ba za ka yi hakuri ba Yace malam ni ne atm din gidansu na kashe musu miliyan goma sha biyu and they will pay for it kin ga ita tana ganin wai ta samu lusari ko eh yana kashe mata kuɗi bai san abin da yake yi ba Yace wallahi sai sun biya na ce kai yi haƙuri mana ya ce ina malam ai they must pay for it to su a wurinsu ɗan isa ce ko ya shiga ya sai mata cream ya kai ta nan ya yi waye ya je nan ya siyo mata kaza ya yi kaza tana ganin ai masha Allah ta samu wani lusari sai abin da take so alhali shi kuwa yana nan yana kintata sai ya rama wallahi haka ya ce min ya ce min ka san wuri kaza na ce mai eh sai ce na nemo mata ma aiki a wurin tun kafin ta gama sai na ce to wani nisa ba za ta yi hakuri ba ce a malam ai sai na ci ubanta in ta iya hakuri ta zauna to ba ta iya hakuri ba daman wacce ita ce matata to kun ga anan in na ce a zuciya na nake cewa da na san gidan yarinyar nan inda zan je wajen mamanta in ce mata wannan mutumin ga irin abin da ya ce za ta ce munafuki yana wa yadda bakin ciki yana yadda ta samu inda za ta huta ana mata bakin ciki ana jin haushi ko ba shi ba ne wallahi na roƙe shi na roƙe shi ya ce malam close chapter kawai ya ce a bar inda wannan ne in wannan maganar sai ya yi maganinta to yanzu irin wannan da ka san ta ka mata magana za ta ce kana jin haushinta kana mata haskada ne alhali ga irin matsalar da aka fada a ciki saboda haka iyaye mu dinga kokarin jawa ƴaƴanmu kunne mu dinga ja musu kunne akan al'amari na duniya saboda yau yau abinda samari suke yaudaran ƴan mata da shi kenan zai kai ta waje kaza zai kai ta waje kaza ta ma sai ya mai ka mata wani ba ciki kuma ya je lalata ta yanzu an cuce ki an cuci ki kuma ta dalilin ce kika yi sakaci kika bari har irin wannan abin yake faruwa duk wanda ya zo neman iki ya zo cikin gida ido na ganin ido ai ba ba wayewa bane ku da kuka yi aure ya aka yi a cikin gida ake kaɗin kuma har da ɗan sako haninki ko wata ‘yar uwarki tana nan a gefe ana magana tana gefe tana recording ko ba shi bane amma a yanzu wai wayewa kina zaune ‘yarki za ta ce to mama wanda zan aura zai zo ya ganki ikon Allah wato ita tana ma gaya miki hukuncin ita ga wanda za ta aura ita za ta zaɓen makanta kuma shi zai zo ya ganki ya gaisa da ke kun ga inda mata da yawa ake amfani da shi ake yaudarar su kenan haka dole sai kun dinga jawa ƴaƴan ku kunne kada ki ce a ta yi boko tana da digiri da sauransu mace mace ce ko PhD take da shi idan namiji ya sa ta a kwalogo ya gama da ita dan me wani idan yayi magana in bakin abu ne wannan saboda irin sirrin iya magana da Allah ya bashi in ya ce miki fari ne zaki ce sal saboda iya maganarsa kuma tuntuni ya gama da ita ke to shi yasa dole ya mace komai na rayuwarta yana ƙarƙashin ɗa namiji kulawanka saboda haka ne shari'a ta ce ba ta baya halatta ya mace ta yi magana da wani saurayi ko wani saurayi ya magana da ya mace sai da izinin iyayenta saboda a kare mutuncinki da kimarki dan ba haka kurin mutum zai zo gidan ku ya ce yana son ki a banki ya kyale shi haka kurin bai bincike a kansa ba ai za a ce mai to kai wane ne ina kake ina ne anguwanka waye babanka ko a ina kuke ina kake aiki shikenan daga babanki zai je ya bincika a gano inda yake da mu'amalarsa da sauransu ai daga nan ne za a gane mutumin kirki ne ko mutumin banza inda ana ganewa cewa mutumin banza ne za a ce mai to da Allah wane ai hakuri wannan izinin da muka maka da wannan yarinya ka daina zuwa ka ku ƙara zuwa saboda an riga an binciko koko. ke kuma a ce miki ki yi hakuri da wannan ba mutumin kirki ba ne. idan kika ki ji kuwa ku ci gano kuranki dan ƙarshe ke za ki zo kina da kin sani Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a amintum man fi sama a amintum man fi sama'i يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا من الرحمن إنه بكل شيء بصير الله مدوكي ya ci gaba da gaya mana ni'imomin da mana ya ce amintum man fi sama'i shin yanzu za ku lamince da wanda ke sama an yaksifa bikumul abba a ce ya rubta ƙasa da ku ƙasa ta rubta ku fada ciki a liƙe ku fa idza hiya tamur sai ga wannan ƙasa tana tafiya tana tsatsagewa tana rubtawa shine ai tazhabu wa taji'u wa tattarib ƙasa tana tafiya tana tsatsagewa tana rubtawa mutum ya fada a ciki yanzu za ku lamince a ce Allah ya muku wannan aiki kun ga ai a can ya gaya mana ya shimfiɗa mana ƙasa kuma ya fitan mana da hanyoyi a ƙasa saboda mu yi mu'amala mu shiga a hankali muna neman arziki na Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa shi ya shimfiɗa mana wannan arzikin ya ce kuma mu fita mu je mu neme shi to in muka ƙi wanda ke sama shi ne Allah ya nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana sama idan ya cire wannan ni'imar da ya mana asar da ya shimfiɗa mana ya sawwaka mana tafiya a kanta ya rubta da mu za mu ji daɗin rayuwa kuma ai ba za mu iya ba tun da mu ba tsuntsaye ba ne ne mu ce za mu tashi sama mu ci gaba da yawo a sama kasance dai Allah ya yi rayuwarmu da za mu iya tafiya a kanta da idan ta rubta kun ga shi kenan mun tafi kenan to wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yayi wa ɗan adam ne Allah yake magana akai na farko dai ayan nan tana nuna mana rububiyya ta ubangiji sa'annan kuma tana nuna mana wato siffa ta ubangiji sifatul ulu siffa ta daukaka Allah yana sama shi sa muawiya bin hakim al-sulami kamar yanda yazo a cikin bukhari da muslim yana da baiwa wannan baiwar da take ta mai dabbobinsa zuwa dutsen uhudu su je su yi kiwo in yamma ta yi ta kaɗo su su dawo to wannan baiwar sai ta yi sakaci ta bar kerkeci suka lallaɓo suka ci kusan guda uku daga cikin wa'annan dabbobin kusan mutum da dukiya sai ya fusata ya kasa haƙuri sai ya make ta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin kafaran dukan bawanka idan ka dake shi ka yanta shi kafaran dukan da kai wa bawanka shi ne ka yanta shi kai ko da zagi ne ka yi masa kafaransa shi ne ka kyautata masa sai na bakar yana tsaye wata rana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai bawansa ya masa wani abu sai sai na bakar ya zage shi yana zaginsa sai manzan Allah ya kalle shi yace za laisa bi manzilati siddiqin wannan ba darajar siddiqai bane sai na na jin haka sai ce ta'taqta lillah na yanta ka domin Allah tunda wannan kalman da manzo Allah ya gaya mai sai ce ya yanta shi ina fata an gane kun ga anan haka kamar mutum ne Allah ya ƙaddara kana da masu maka hidima a gida sai suka fusa ka ai mutane ne ko kada ki zage su ke giya kaza kaza talakawa yar kaza yar kaza yar kaza da wasu suke yi to kafaran wannan furucin da kika yi saboda ta bata miki rai shine kila albashin da kika sa mata dubu goma sha biyar ko dubu ashirin kafaran wannan zagin da kika yi shine sai ki bata dubu hamsin eh haka manzo Allah ya ce karan laifin da kika yi a wurin Allah shine ki goje wannan laifin shine ki bata ki kyautata mata ko kuma ki je ki siyo mata irin su exclusive ina fata an gane irin su sweet ina fata an gane ki ɗauko sai ki bata bayan kin haɗa mata sai ki ɗance to wacce ga kaji guda biyar ki kai babanki sannan ki kara mata da dubu talatin shi ne kin rage laifin da kika yi a wurin Allah fa ni na gaya muku dokar a wurin Allah kin rage laifin da kika yi tsakanin ki da Allah dan yanzu kina ganin ai ita ba kowa bace ko tunda tana da rauni tana karkashin ki to amma laifin da kika yi a wurin Allah wannan abin da kika yi shine zai goge shi a wurin Allah mutum mai dabara ko shine mai yayi abin da ya dace saboda ya tsira a wurin wa Allah subhanahu ta’ala saboda ai kudin nan da Allah ya baki ko arzikin nan da Allah ya baki ai ba wayo kika fita ba kuma ba dabara kika fita ba wata inda wayenki ya kare nan nata ya fara amma Allah bai bata wannan dukiyar ba kuma Allah bai bata wannan arzikin ba ke ya gwada ki ne ya gani wannan dukiyar da aka baki za ki yi aiki da shi yadda ya dace za ki taimaka wa mabukata ra'annan za ki kyautata wa waɗanda suke ki, ko ko za ki dinga wulakanta su ina fata an gane to saboda haka wannan mutumin sai ce inna li jariya rahat ghanami fi uhud fa safa alaiha dhi'bu yawman ana aghdabu kama yaghdabu al-bashar fa sakaktuha yace ina da baiwa ta tafi da dabbobi na zuwa filin uhudu sai kerkeci ya zo ya kama wasu daga ciki ya ci saboda haka ni kuma mutum ne ina fushi kamar yadda kowane ɗa namiji yake fushi sai na kasa haƙuri sai na make ta wa alayya itqu raqaba to tunda na make ta kafaran mari da ne mata shine in yanta ta shikenan sai manzo Allah ce ainal jariya ina jariyar ina wannan baiwar take sai ta ce ha ana za ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce man ana ni din nan wane ne ana so a yi mata exam in ta ci to za a yanta ta in ba ta ci ba ba za a yanta ta ba saboda daman ka'idar da Allah ya bada in za a yanta mutum ya zama mumini sai ce man ana ya ce mata na farko aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah na sama sai ce man ana ni nan waye sai ta ce anta rasulullah kai ma'aikin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai juyo ya kalli ubangijinta sai ce i'tiqha fa innaha mu'mina kanta ta dan wannan matan mumina ce musulman kirki ce sai mai gidanta ya yanta ta shikenan yanzu ta daina bauta ta zama ya cin gashin kanta kun ga anan yana nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala shine ke yin komai wannan ayar ya nuna mana Allah na sama sannan kuma Allah maɗaukaki shi ya shimfiɗa mana doron ƙasa idan ya ga dama zai iya rubtawa da mutum mutum ya fada a ciki da irin wa'annan ina ga masu sabawa Allah kana cikin sabon Allah a ce ƙasa ta rubta a tafi kaga ka halaka wani dattijo ne yake mun tambaya yake cewa malam ina cikin gida ne ya ce sai nake jin ihu ya ce malam da na zo daidai katanga ta sai na ji ana ta ihu daga kan da zan yi ina hawa sai na ga saurayi ne da budurwa tana lalata ya ce malam dattijo ne don ya kai kusan shekara tamanin ya ce malam sai zuciya na ya fara ta kasa ya ce malam ruwan zafin da ake tafasa min ya tafasa da za a mun zuba min in wanka ya ce malam saboda haushi da na ɗauka kawai na an taya musu ya ce suka ba da gudu suka gudu ya ce to yanzu ya hukuncin wannan aikin da na yi ya ce don yanzu abin na damuna sai na ce gaskiya ka yi kuskure ina laifi ka ibo ruwan sanyi ka kwara musu na ce ruwan zafi idan ya taɓa shi a ciki ko ya taɓa a ciki zai iya narkar da hanjinta kuma ta halaka ta mutu na ce abin da suka yi zina ne laifi ne babba a wurin Allah amma kai kuma ta dalilin wannan za ka iya zama dalilin mutuwarsu wanda za su iya tuka tsakaninsu da Allah su gina wannan aikin sai ce shi abin ya mai ciwo ne ya kasa haƙuri ko da yawa iyaye sukan hana sukan kyale ƴaƴansu mata suna zuwa taɗi ba tare da wato zama a gidansu ba sai abubuwa da yawa ya faru Sai hatta mota kake kuskure ki amince kake ta shiga mota suna taɗi ya zo gidan in dai da gaske ne yana neman ta ya zo nan gida a yi taɗi yana gama ya ƙara gama amma ba je a fita ba ba wayewa ba ne ba wayewa ba ne ba isa ba ce a ce wai zan fita to abubuwa da yawa za su iya faruwa saboda yau samari wato kaman zakuna suke yanzu dama suke su lalata muku yaya kuma yanzu nan za su gudu za su kyale ta su je su nemi wata nan su aure ta nan kuma sun lalata ta sun gaya wa kawaye abokansu cewa ai yayi kaza da ita kai wani ma ƙarya ne bai yi zinin da ita ba ba ta kawai yayi amma zai je yana gaya wa abokansa abokansu za su zo suna magana cewa ai kaza ne ai kaza ne yanzu me za ta gaya wa Allah sai Allah maɗaukaki ya ce am amintu fi sama'i shin yanzu za ku lamince ga wanda ke sama an yursila alaikum hasiba a ce ya aiko muku da iska mai ƙarfi wacce za ta iya rugurugu da mutane irin wa'annan misalan da Allah ke badawa za mu ga cewa mu a Afirka Allah ya taƙaita mana ba ma ganinsa amma duk wanda ke zuwa turai ai ya san wannan Shiga iska yana kadawa mutum na tafiya ma ba iya tafiya saboda iska za ta iya daukansa a daga mota a kifa shi akan mutum yana tafiya a kashe shi da Allah yana so sai ya jarabce mu da irin wannan musibar sannan mu gane wa'ansu abubuwa da Allah ke magana a cikin Qur'ani shine Allah madaukaki yace ta'lamuna kaifa nadir da sannu za ku san yaya gargadi yake auren wurin Allah yaya gargadin da malamai da annabawa da bayan Allah nagartattu suke muku a kan laifuffukan da bayan Allah suke yi a doron ƙasa yaya irin wannan abin yake Allah maɗaukaki ya ce wala walaƙadi kazzaban lazina min qablihim haƙiƙa mushirkai na makka da kuma mushrikan da suka zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaqad kazzaba alladhina min qablihim wa'anda suka zo gabanin annaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata annabawansu da har ma wa'anda suka zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa daga cikin mushrikai sun karyata kaifa kana nakir amma ku tambaya yaya inkarinsu ya kasance daga ƙarshe adawa suna nuna isa da tutiya cewa suna da ƙarfi kalu man ashaddu minna quwwa suka ce kai ya kai mu ƙarfi a doron ƙasa ba su san cewa anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun ba su san cewa allan da ya halicce su ya fi su ƙarfi ba ƙarfin fa ya ba su Allah inda yau mutum zai ce ai suna da ƙarfi akwai kuɗi akwai mulki akwai sarauta akwai kaza akwai kaza akwai kaza to Allah da ya halice ka ai wannan shi ya baka in Allah yana so ya talauta ka wallahi sakon daya Allah zai zai lalata duk abin da ka mallaka mutane nawa ne da ka sani a garin nan ana faɗin masu kuɗi ana kiransu yanzu ba ana labarinsu ba a labarinsu wasu ma ne za ka ga cewa ga dukiyar ga abubuwa amma ya al'ari wallahi ni akwai matan da na sani gidansu gidansu da ya rasu su hudu ne matan kowace mace ɗaya an mata miliyan 200 cash da asset ‘ya'yan wannan mutumin kuwa kowane ɗa namiji an bashi biliyan biyar kuma kowace ya mace ta tashi da 2.5 billion naira a ciki akwai wacce ta siya wa saurayin ta jip. amma ina gaya muku yaran nan a cikin yaran nan akwai wanda ko shekara uku ba a yi ba ya kwance bankan masallacin gidansu da ke siyar biliyan biyar biliyan biyar ba yi shekara uku ba ya ƙari cash banda asset cash aka ba su saboda haka Allah da ya maka ni'ima ka yi a gode wa Allah ka yi tukunci a kan wannan ni'imar sai Allah ya ƙara muku la in shakarto, la azidannakum wala in kafarto in azabi la shadid Allah ce in kuka gode min a kan ni'imomin da na yi muku Allah ce zan ƙara muku amma idan kuka butulce kuka kafirce wa ni'imar da na yi muku Allah ce lallai azaba ta mai tsanani ce zan rubanya muku ni'imomin da na muku sai in kau da wannan ni'ima a gare ku saboda haka babu abin da mutum zai yi kamar ya riki Allah ya gyara alakarsa da ubangiji sai kaga Allah ya masa ne ta goma shi a rayuwa sai kaga komai na zuwa maka da sauki haka kuma kyamace in ta kiyaye dokar Allah ta kula da abin da Allah ya ce wallahi duk yanda miji yayi ya kai ga tsada a yau sai ta zaɓi ɗa namijin da za ta aura saboda hatta mutanen kirki wallahi kai a yau mutanen banza ma suna son macen kirki wani bawan Allah ne ban san me ya sha ba totolin ne ko kodin ne ko waye ban sani ba wata bayar Allah ta zo wucewa ta gaishe ni ta sa hijabi masha Allah sai ce ya ustaz na juya na kalle shi sai mun haka yana nuna ta sai na kalle shi sai na kalle yarinya sai na ce me alaƙar ka da ita sai fara shafa kai ya ce menene ya ce ina son ta sai na kalle shi wallahi ya riga ya yi marisa yana haka yana magana ni abin da ke bani mamaki ai ya riga ya marisa ko bai kamata ce kwakwalwarsa za ta iya masa ridin abu mai kyau ba sai nake tambayansa sai na ce kana santa sai ce ke eh, wallahi irinsu suka fi daɗin aure amma na san ba za ta so ni ba sai na ce me yasa sai ce saboda ni ba ustazu ba ne sai na ce to idan ka zama ustazu ni ka zo wurina zan baka hanyar da za ka aure ta sai ce car ba yawa sai malam to sai na tsaya nake mamaki wannan mutumin ya fita daga hayyacinsa baya cikin hankalinsa amma ya iya gane cewa lallai irin wannan macen ya cancanci a aure ta to ina ga wanda bai gurbatar da kwakwalwarsa ba a shi ya fi cancanta a ce ya gano cewa wannan mutum ne kirki ne a nan nan an gwari wata malama ta kira ni take cewa malam wallahi kai na tuna saboda wani bayanin da kake yi sai na ganshi a aikace yau shine na kira ka na ce me faru ta ce yan kawo ruwa ne na gani su biyu su uku suna tura baransu ta ce ni kuma ina bayan su sai ɗan ya ce duba ga 'yan mata sai ya ce eh wallahi 'yan mata kyawawa amma ba na aure ba wallahi shine sai ɗan ya ce mana irin wa'annan matan ta san irin abin da suke yi ya ce saboda sun matse sun sa irin da kayan da mata ke sawa wai irin na fitsara da bajinta cewa su an mata ne ya ce wallahi malam ina jin abin da suka faɗi sai na tana da kai Shi ne na kira ka nake so na gaya maka irin maganganun da kake gaya mana da abin da ya faru to kun ga irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ku tambaya ku ji waɗanda suka yi wa annaba wanda suka shuɗe in kariya ya kasance rayuwarsu Allah ya halaka su haruna ya yi tutiya da kuɗi me Allah ya sa kuɗin ƙasa aka sa ta haɗiye shi yana tafiya ƙasa tana haɗiye shi kowa na kallo ana haɗiye shi yana tafiya haka ya mutu fir'auna shi kuma ya yi tutiya da me kogin nil ya ce kogin nil nasa ne hal ruwan ma na gudana ne a ƙarƙashinsa shine alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsiru wai ba ku gani ne ni ne sarkin misra kogin nil tana gudana ne a ƙarƙashina wai ba ku gani am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubid da ni da wannan wulakantaccen da baya iya magana ba yi da fasaha a iya magana wai annabi Musa kenan wanda baya iya magana wa yafi wani alkhairi ni fa shugaba ne sarki mai mulki shi kuma wannan kaskantacce a gida ma gidana ma ya taso ni da shi wa ya fi wani alkhairi Shi ne Allah ce kifa kana nakir wa'anda suka yi inkarin annabawa ya rayuwarsu ta kasance Allah ya wulakanta su a duniya ku duba su Abu Jahal da Abu Lahab yanda Allah ya wulakanta su Abu Jahal fa yara ƙanana suka kashe shi yara ƙanana. ɗan sha hudu sha biyar sha shida su suka kashe shi babban mutum wanda fir'aunan wannan zamanin na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya rayuwarsu ta kasance inji Allah sai ce awalam ya ila at wai shin mutane ba sa dubi zuwa ga tsuntsu fawqahum wanda ke saman mu yake rayuwa safatin suna cikin sahu sahu suke tafiya wa ya yaqbid sannan idan ya bude fufukensa sannan sai ya rufe haka tsuntsu yake yi ya bude ya rufe kai ka sa fufuke ko ki sa fufuke ki gani ki gidan sama ki faɗo ki ce ki irin na tsuntsu me zai faru sai mu ce rest in peace Allah ya ji kanki saboda me saboda ba za ki iya ba Allah subhanahu wa Ta'ala ya bada wannan siffa ne ga ɗan adam a wato da tsuntsu ba ɗan adam ba Shi ne sai Allah yake nuna mana ni'imar da yi mu duba tsuntsaye da suke yawo a sama wato ba za ka san suna Allahi ladi atqana kulla shai. sana'ar da Allah ya yi, aikin da Allah ya fi kowa kyautata aiki tsuntsu zai yi tafiyar da jirgin sama baya iya yi agwagi ne za su tashi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kai daga wata kontinent zuwa wata kontinent daga europe su zo africa sati uku suna tafiya a sama ko sati biyu ba cin abinci ba shan ruwa ba ƙarin mai na gas ko sannan babu hutawa babu transit haka za su yi tafiya na sati biyu ko sati uku kuma da jagora guda ɗaya jagoran nan shine ke tafiya duk sauran suna bin sa inda ya sauka nan kowa zai sauka ka san ko Allah abin girmamawa ne to ku duba duk jiragen da ake yi akwai jirgin da ake yin sati biyu a sama kai sati daya sai nawa sai dai awowi ko sai dai awowi to wannan kuma tsuntsayen da Allah ya yi su za su ci abinci na tsawon wani lokaci suna tara abincin a kundunsu sannan kuma su hau hanya Allah ce ku duba tsuntsaye yadda Allah ya musu safatin suna tafiya a sahu sahu wa yaqbidu su buɗe fuffukan su kuma su matse shi Allah ya ce ma yumsikuhunna illa rahman babu wanda ke rike su a sararin samaniya kada su faɗo sai Allah mai rahama cikin rahamarsa da lutufinsa shine yayi musu wannan aiki innahu bi kulli shay'in basir shi Allah yana kallon duk wani abu shi yasa sai Allah ya tsuntsaye da fuka-fukai suna tashi sa'annan kuma ne su saki fufiken sa'annan kuma su matse fufiken amma duk da aka ba sa faɗowa daga sama amma ɗan adam ya ce zai gwada na gani saboda maganan graziki da Allah ya bada ɗan adam ba yi da shi shi yasa ko me yayi a ƙasa kawai yake iya rayuwa baya iya rayuwa a sama amma shi tsuntsu Allah ya bashi gravity guda biyu zai iya yi a sama kuma zai iya yi a ƙasa shi sa idan ya tashi in ya gaji kuma ya sauko ƙasa ya ci gaba da rayuwa kai kuma naka gravity na ƙasa ne kadai Allah ya baka yanzu ko daga nan saman wannan masallacin ka hawa aka ce ka yi tafiya za ka iya sunanka me sunanka sori ko mutuwa ko karerewa saboda baka da wannan gravity amma tsuntsun kuwa an ba shi wannan yana da shi a sama yana da shi a ƙasa amma kai ɗan adam a ƙasa kai Allah ya baka iya rayuwa Allah yana nuna mana ni'imomin da ya yi. ka duba tsuntsu kuma wa'annan tsuntsayen fa ku ne har ila yau za ku kama ku yanka ku ci saboda ku yi ƙulƙul, ku samu lafiya don ku bautata wa Allah menene Allah yake so ya nuna mana Allah yana so ya nuna mana ni'imomin da yayi yace fal yanzuru al insanu ila ta'ami anna sababna al ma'a sabba thumma shaqqana al ardha shaqqa fa amtsna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hada'iqa ghulba sace wa fakihatan wa abba mata mata'an lakum wa li an'amikum jin dadi ne gare ku da dabbobin ku. yanzu kuna da kaji kun ajiye su kun basu abinci sun ci sun yi bulbul ku kama ku yanka kuma ku ci duk wannan abin da kuke yi saboda ku kara samun koshin lafiya ku bautata wa Allah wanda yafi kowa daraja a doron kasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ne zuwa cikin Bukhari da Muslim wata rana manzon Allah ya fito daga gida ba abinci a gidansa yunwa ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana neman inda zai ci abinci sai ki duba daidai da one square mil a gidanki bai taɓa yankewa ba amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa babu abincin da za a ci ya fito yunwa ta fito da shi daga gida yana fitowa sai ya ci karo da sayyidina Abubakar shi ma sai da na bakar abin da ya fito da manzan Allah daga gidansa shi ya fito da shi daga gida sai ce mu je gidanka mana ko za a samu abinci a ci yana bakar ce ya ma'aikin Allah abin da ya fito da kai shi ya fito da ni ma ba abinci a gidana suna tafiya sai suka ci karo kuma da sayyidina Umar sai Allah ce kai mu je gidanka ko za mu dan samu abincin da za mu ci sai cewa ne mutum manzan Allah da Siddiqu an fito ba abinci abin da ya fito da ku daga gidajen ku ni ma shi ya fito da ni daga gida ba abinci nabiyul umma siddiqul umma faruqul umma wanda suka fi kowa daraja a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan sun fito ba abinci a gidansu manzon Allah ya ce to suka ce duka abin da ya fito da mu kenan sai manzon Allah ya tura dan sako ya ce ka je wajen abu ayyubal ansari ka gaya mai manzan Allah da siddiƙu da faruku za su zo masa ziyara don <laughs> haka ce malam zai zo ziyara mai kenan yana bukata shi kenan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a gaya masa abu ayyubal ansari ya ce wane mutum manzan Allah hadda siddiƙu da faruku an yi na gama na gama jin daɗi a ce manyan al'umma ta manzan Allah za su zo gidana da manzan Allah karan kansa kawai ya kama rago ɗaya ya yanka ya yi musu mai peppermint ya haɗa musu nama ya soya ya yi musu abubuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi da siddiƙu da faruku suka ci wannan nama sannan ya kawo musu ruwa mai sanyi suka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle su sai ya karanto musu thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im yace wallahi ranan tashin kiyama sai Allah ya tambaye ku wannan ni'ima a kun ci nama ba kun sha ruwa mai sanyi ba to Allah zai tambaye ku ce a gidanki da Allah ya azurta ki da miji mawadaci ya tattala miki abinci mai kyau nama akwai na loli. akwai na kifi akwai na rago akwai na sa sa'annan kuma ne akwai na kaji akwai na kajin gida akwai na agric sannan akwai na ɗawisu an ajiye miki saboda kako kinci ci da kika ci wannan abin ya yi fulowin a jikinki wannan ba ni'ima bace Allah miki ko me kika yi reciprocating din ubangijinki da shi dautatawa Allah kika yi ko saban Allah kin je kin zauna a ɗaki kina ta jin music ko kin zauna kin kalli vi aflam ko ko kin zauna kin kalli bollywood ko ko kin zauna kina kallon series saboda aike yanzu saboda kada ki sha wahalan azumi series zaki kalla ko ko kin zauna kina kallon arewa 24 da kuma tsarin abubuwan da suka tsara na shagaltar da mutane da mata da za a yi a gidaje saboda yanzu ai sun fitar da fina-finai na tashin hankali a wannan watan saboda a raba shi da Allah saboda daman ai asali target din kenan a raba ki da ubangijinki ina ba ta an gane to wannan ni'imar da Allah ya niki me kika yi wa Allah da shi Allah sai ya tambaye ka a akai to shine manzo Allah yake wa sayyidina Abubakar da Umar wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya musu sai Allah ya ce innahu bi kulli shay'in basir Allah yana kallon duk wani abin da ni da ke muke aiwatarwa a duniya saboda haka lokaci yayi da dukkanmu za mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙanmu da Ubangiji kowa a cikinmu nan ya san me yake yi tsakaninsa da Allah ni ne magana ko ke mai sauraro ba wanda ya sani sai Allah ki gyara alaƙa in kina da matsala ne da mai gidanki ki yi ƙoƙari ki warware shi kafin ki kwanta ki mutu in kina da matsala ne da abokiyar zaman ki kila Allah ya azarta ki a ke kaɗai bace a gidan mijinki ku biyu ne ko ku uku ko ku hudu in kika san kuna da matsala da wata to yanzu kina da dama ki je ki warware saboda duk ibadan da zaki Allah ba zai daga shi sama da kafadan ki ba yana nan an cunkushe miki shi sai ranan da kuka daidaita dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa mala'ikunsa unzuru ila hadaini hatta yasfaliha ku jinkirta ma wa'annan guda biyu masu gaba da juna sai ranar da suka suka sulhunta sannan za a ɗaga aikin su wurin Allah ko kuma kawarki ce ko kuma abokiyar kasuwancin ki ne ta miki kutun gwila ko ta miki sharri ko ta miki wato ta yi bypassing ɗinki a wajen kasuwanci duk wannan Allah maɗaukaki ya ƙaddara, dole rayuwar ta kasance haka saboda duk wanda yake mu'amala da mutane yake jurewa da haƙurin ababen da suke yi ya fi alkhairi da wanda zai ce shi ba ruwan shi da kowa shi kuma ba zai mu'amala da kowa ba shi kuma idan an masa shi fa ba yi da haƙuri ita fa ba ta da haƙuri ni fa ba na cutar mutane amma ni in aka cuce ni fa ba ni da sauƙi ita abinta kenan ita ba ta yi amma in aka yi mata fa ba ta da haƙuri sai ta ci mutuncin mutum sai ta yi kaza ki haƙuri ne ya yi zafi saboda haka ki je ki gyara wannan alakar ne zai zama miki alkhairi a duniya kuma shi ne zai zama miki mai alkhairi a lahira idan kina da matsala ne da kishe ki ki je ki warware idan kina da matsala ne da makwabtanki ki je ki warware idan kina da matsala ne da abokiyar zamanki wato kanuwarki ko yarki a gidan mijinki ki je ki warware shi shine mafi alkhairi gare ki inda iyaye ne to a warware shi tun kafin su koma ga Allah Shi ne sai ka ga rayuwar ta yi daɗi a duniya kuma ta yi daɗi a lahira Allah ka ba mu rayuwa mai daɗi a duniya kuma ka ba mu rayuwa mai daɗi a lahira ina gani a nan za mu taƙaita abinda muka faɗi daidai Allah ya taɓa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu ya sa tubanmu da kuma neman yardansa ya zama dalilin shigan mu aljanna musamman a cikin wannan wata mai alfarma wata mai albarka wata mai alkhairi wata mai albarka Allah ka sa mu daga cikin ƙantattun bayanka ka sa muna daga cikin waɗanda za su shiga aljanna wanda aka yafe musu zunubansu ga baki ɗaya waɗanda Allah zai sa su daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ta babun rayyan babun ƙosarwa daga kishin azumi wanda mutum ya yi na kishin ruwa muna fatan Allah ya yafe mana kamar yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausul a'la tare da manzanni da manzan Allah sallallahu alaihi sallam da siddiqai da shahidai kuma wannan wato kusanci yayi kyawu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai tambaya wannan tana cewa tana so a mata bayani akan wa'annan kalmomin muraqaba wannan munasabahat munasaba ne to sannan kuma muza Muza muzahama ko muzahaba muzahaba na'am abinda take nufi na farko muraqaba in an ce muraqaba shine Allah yana tare da kai a duk wani motsi naka wato halatto da shi a zuciyarka duk wani motsi da kake yi Allah na tare da kai yana kallon ka yana sane da halin da kake ciki ko kun ga wanda yake yin wannan zai sa ya saba wa Allah ko da zai saba mai sai ku ga saban Allah sa ya karanta ko biyayyarsa ga Allah ya yawaita ina fata an gani wannan shine ake nufi da muraqaba wato kulawan Allah tare da kai duk wani motsi da kake kana kamar yadda manzo Allah ce ittaqillaha haythu ma kunta ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi'is sayyi'atal Hassana tamhuha idan ka yi mummuna to ka bi shi da kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin zai kankare wannan mummunan shi a daidai wannan lokacin sai ce wa khalifin nasa bi hulukin Hassan. in za ki yi mu'amala da mutane ki yi mu'amala da mutane da kyakkyawan ɗabi'a ki zama wato duk inda aka je in mijinki ne zai ba da kyakkyawan shaida a kanki saboda yanzu ke a matsayinki na ƴa mace shaidu biyu ne shaida na farko iyayenki shaida na biyu mijinki to yanzu in kin yi aure shaidan mijinki ma ya tsara na iyayenki abinda mijinki yayi shaida a kanki na alkhairi shine shaida a wurin Allah ina fata an gane saboda mu'amalar da kike yi da mijinki kake yin mu'amala da iyayenki saboda haka abinda kike yi na alkhairi idan mijinki ya shaida kuma ya faɗi a kanki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta waje ba gare ki don wata rana manzan Allah yana tafiya a garin majina sai ci karo da wata mata sai ce ya mijinki wane sai ta ce yana nan lafiya ya ma'aikin Allah sai manzan Allah ce kina kyautata masa ta ce ya ma'aikin Allah ina yi daidai gwargwado sai manzan Allah ce ki sani fa shine wutanki shine aljannanki bi ma'ana abin da ya shaida akan ki na alkhairi shine har a wurin Allah abin da ya shaida a kanki na shar'i kuma shi ne har a wurin Allah to kin ga mu'amala kyakkyawa shi ne ki kawo wannan to muraqaba yana sa ki dinga mu'amala ki sannan munasaba wannan munasaba ne wani abu ya faru abu ya faru a daidai wannan gaɓar sai ka yi kaza shi ne to munasaba kenan abin da ake nufi da munasaba kenan abu ya faru a daidai wannan gabar sai kai wani abu sai a ce to yayi amfani da wannan munasaba yayi amfani da wannan damar da ta samu yayi kaza shine ake ake nufi da munasaba sai wannan muzahaba muzahaba shi daga zahaba ne abinda ya shuɗe ina fata an gane abinda ya shuɗe na wani aiki a yi amfani da wannan damar ko wannan abin da ya shuɗe a yi a faɗi wani abu na alkhairi ko kuma a faɗi wani abu na shari da mutum yake aiwatarwa akan wannan abin to shi ne a ababen da ake nufi da wa'annan kalmomi ina fata an gani ina gani nan babu wata tambaya ko na'am akwai magana gaskiya ba zan iya tuna so nawa aka yi magana akan taqwa a cikin Qur'ani ba suna da yawa eh na'am amina amina amina na'am na littafin kai ba ta fuzul Qur'ani eh sai ya ce ki nemi littafin kaifa tahfazil qur'an ya ambaci irin wa'annan wannan babi ne na ulumul qur'an ina fata an gane yawowa Allah ya samu dace saboda haka abinda muka ji Allah ya sa ya zama dalilin tsiranmu abinda kuma muke na kurakurai Allah ya ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ta Allah kuma ya yafe mana zanabanmu ya sa a aljanna ce makomanmu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai kuma insha Allah Allah ya ara mana numfashi zuwa ranar asabar za mu daura daga inda muka kwana insha Allah